متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان ‘yan aljanna suna kishin gida akan wasu shimfiɗu cikinsu alhariri ne mai kauri kuma abin da ake samu na 'ya'yan itatuwa da kayan marmari a cikin waɗannan aljannatai guda biyu a kusa suke ta yadda na zaune da na kwanci da na tsaye duk suna iya kai hannu su tsinka.